Jihar Zamfara dai yana ci gaba da fuskantar matsalar haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba, inda masana harkokin tsaro ke cewa haƙar ma'adinai na da alaƙa mai ƙarfi da ayyukan ta'addanci da ke addabar jihar da ma wasu jihohi da ke arewacin Najeriya yayin da ƙwararru a fannin kiwon lafiya suke gargaɗi akan cewa akwai munanan illoli da ke tare da haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba ga lafiyar al'umma kamar dai gubar dalma da aka fama da ita a garin Bagega na ƙaramar hukumar mulkin Anka a shekara ta 2010 wadda ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan ƙananan yara Duk da cewa gwamnatin tarayya ta haramta haƙar ma'adinai a jihar Zamfara sama da shekaru goma da suka gabata, amma masu haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba na ci gaba da yin tururuwa zuwa wuraren haƙar ma'adinan daban-daban a cikin jihar Zamfara. Daga cikin su akwai 'yan Najeriya da kuma wasu mutanen ƙasashen ƙetare. Jami'an tsaro dai na ci gaba da kai samame a wuraren haƙar ma'adinan domin tabbatar da yin biyayya ga umarnin na gwamnatin tarayya na haramta haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba. Wanda 'yan kwanakin nan ne rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta kai samame a wasu wuraren haƙar ma'adinan da ta samu wani sarf cakke wasu masu haƙar ma'adinan daga cikinsu har da wasu mutanen ƙasashen waje kamar da kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp shehu muhammad dalilin ya bayyana ma labarai a lokacin da yake gabatar da wayanda ake tuhumar a harkatar rundunar 'yan sanda da ke gusau su waɗannan 'yan burkina faso da muka kama su sun je sun shiga inda wancan barawon da aka kashe shi kwanan baya kacalla halilu buzu inda ya tashi a can da suke zuwa suna haƙan zinari don haka muna son mu gano menene hulɗan da ke tsakanin tsakaninsu da mutanen Halilu Buzu. Ga sunan mun kama su, mun kama kayan aikinsu, har da wasu kemikal da suke amfani da su na wankin zinari, gashi har da kemikal na cyanide wanda yake ban san sunan shi da Hausa ba, amma makami ne wanda yake yana barna sosai ga cikin ɗan Adam. Akwai kuma wasu da muka kama da suka shigo daga Nijar, mun kama su suma ga bindigogi nan kuna gani kiran AK-47, amma ita wannan bindiga an kera ta ne a nan cikin gida. tana amfani da magazin da kuma harsashe na AK-47 RAF. Ɗaya daga cikin 'yan ƙasashen ƙetaren Kahoro Sama'ila ɗan ƙasar Burkina Faso wanda ya aminta da aikata laifin da ake tuhumar shi da shi na haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba ya ce ya kwashe tsawon lokaci yana gudanar da aikin haƙar ma'adinan a Najeriya. Aiki hina da muke aiki ne. ba wani aiki muke aiki ba aiki zinari kawai muke aiki ba ya zo mun shigo nigeria ba na muna shigo mu aiki wata rana mu koma gida mun dawo to ya zo na ruwa saboda ruwa sama bai aiki ba muna gida zamu kawai bai aiki ba Dr. Idris Muhammad malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto kuma ɗalibi a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Alabama da ke ƙasar Amurka wanda ke bincike akan ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya ya tabbatar da cewa akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin haƙar ma'adinan da 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Su da kansu suna ba illegal miners ɗinnan bindigogi kuma suna taimaka musu saboda na farko su illegal miners ɗinnan suna kawo musu rahotanni daga cikin gari akan abubuwan da ke faruwa suna taimaka musu wurin shigo da makamai sannan kuma suna taimaka musu wurin kawo musu kwayoyi da sauran irin magunguna wanda suke amfani da shi wurin shaye-shaye da sauransu so kaga yanzu in ka ɗauka a zahar zamfara ai ba tun yau ba aka fara kama su waɗannan illegal miners ɗin da bindigogi kuma abin da zai baka mamaki har da bakin haure wanda zaka gani irin daga ƙasar china ƙasar burkina faso irin silibiya da sauransu binciken da na dai ya nuna cewa akwai wuraren haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar zamfara har sama da ɗari biyu sanannu daga cikin su su ne ɗan kamfani da abare da bage ga ƙaramar hukumar mulkin anka inda anan ne sanannen ɗan bindigan nan wanda ya shahara wanda jami'an tsaro suka kashe a kwanakin baya wato kacalla halilu sububu ke gudanar da ayyukan shi ne a karma adinai sai kuma ƙauyukan kwale da dabar dan kunama da kamaru da dabar kuturu a karamar hakon mulkin bokoyom da kuma wasu wurare da ke ƙananan hakuwan mulkin maradun da maru da talatan mafara da ƙaura na moda da dai sauran wurare da ke baje a sassa daban-daban na kayan hukumar mulkin jihar Zamfara. abdulrazak Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.